سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الوتر على الدابة باي ما بيان akan wutiri akan dabba wannan Buhari ya kulla wannan babi domin shi kasance kamar raddi ga sun kace wutiri wajibi na saboda can manzo Allah yana cewa ij'alu ahir salatukum bil-laili witran sannan kuma zuwa Allah ya kasance shi na tadda Aisha domin ta yi wuturi wasu maluma kamar Abu Hanifa sai ta akan cewa wuturi wajibi na saboda manzon Allah ya ce ij'alu ahir salatikum bil layli wutran sannan kuma ya kasance shi na tadda iyali ne da dare saboda su yi wuturi akan hakan ga sai ya tahi akan wajibci ne da Buhari radiyallahu anhu ya kawo hadisi na Abdullah ibn Umar ya kawo hadisi na Aisha masu gode kamar wajibci sai kuma kawo su wanda nuna babu wajauci din shine ce babu rutul Allah dabati haddathna isma'il huwa layya qala ni malikun huwa imam dar al-hijra an abi bakar ibn umar ibn abdurrahman ibn abdullah ibn umar ibn hattabi an sayyidin yasarin annahu qala ya ce kuntu na kasance asiru ina tahiya ma a tare da abdullah ibn umara bi dariqi ki ta hanyar makka inji a wannan ya yasarin yace na kasance ina tahiya tare da umrun tare da abdullahi bin umara ga hanya ta makka fa qala sa'idun sai sa'idu yace falamma hashitu subha lokacin ni tsoron keto wa alhijr nazartu ni sauko fa autatu ni wuturi summa sa'annan lahiqatu hu ni cimishi kenan kaga shi wannan sa'idu ne tarin ya ta akan cewa ba a wuturi saman dabba kenan shi ma ya shi kamar wajibi na saboda sallar farilla ba a yanta akan dabba sai dai sallar nafila don haka da kawo ga wuturi ce sai ni sauko da ni sauko sai ni wuturi lokacin da ni ƙara wuturi fa qala abdullahi ibn umara sai abdullahi ibn umara ce mini aina kunta ina ka kasance fa qultu ni ce hashitu subha na ji tsoron keto wa alfijir fa nazartu ni sauko fa autartu ne wuturi lokacin da ni ga mishi wannan fa qala abdullahi sai abdullahi ibn umara ya ce Allah ya salaka fi rasulillahi uswatun hasanatun shin ba ka son kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi mai kyau bai ba gare ka ba kai koyi da manzon Allah koyi mai kyau ci gaba faƙala abdullahi abdullahi ya ce alaisa laka fi rasulillahi uswatun hasanatun ko iswatun hasanatun an karanta uswatun hasanatun an karanta iswatun hasanatun dukkanin wa'annan kirawo ina ingantattu kuma ma'anarsa guda da uswatun hasanatun qudwatun al-uswa al-qudwatu al-uswa al-qudwatu alaysa laka fi rasulillahi uswatun hasanatun fa qultu abdullahi yace fa qultu wa sai shi wannan a wannan sa'idu ne sarin yace bala wallahi bala haka ne wallahi ina so in yi koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sace to fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yutiru alal ba'iri ya kasance shi na wuturi akan raƙumi ne in kana son kai koyi da sunna ta manzo in kana son kai koyi da manzo to kai wuturi akan raƙumin ka wannan kenan ka ga gudu wuturi ba wajibi bane babul wuturi fi safari ba mai bayani akan hukuncin wuturi wajen tahiya yana faduwa ko bai faduwa an san da ita sallah ta farilla ko gida ko wurin tahiya ba ta faduwa to wuturi shi na faduwa ko bai faduwa حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء أن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya kasance yusalli salatan layli sai a hada yusalli da salatan layli wanda ke cikin shekara ta biyu kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance yusalli shina sallah salatan layli sallah ta dare ta safari wurin tahiya ala rahilatihi akan raqumatai hayasu tawajjaha bihi duk in ta fuskanta da shi yimu ima'an amma shina ishara ishara illal fara'ida amma banda farilloli su kan sulloli na farilla ba shi su sama raƙumi ne wayo ciru shina wuturi ala ba irihi akan raƙumi ne watan kenan wayo ciru shina wuturi ala rahiratihi akan raƙumatai watan wannan kenan shegu gudu wuturi ba wajibi bane amma bai salloli na farilla saman dabba amma in ya kawo ga wuturi zai sauko shi su ƙasa <clears throat> bai sallah ta farilla saman dabba ta yi ko ka kuma rinna wurin ya rasu su eh? wani yutiru shi na wutiri a lara hilatihi akan raƙumatai wannan shi ya gudu akan cewa wutiri suna na ba farilla ba ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na wutiri saman dabba amma bai salla farilla saman dabba bisa ga wannan na maluma suka ce ba za a yi salla ta farilla cikin jirgin sama ba saboda jirgin sama ba ga ƙasa yake ba manzon Allah bai taɓa sallah ta farilla saman dabba ba inda shi za a koyi ba a yi sannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taɓa sallah ta farilla saman dabba ba in ba sallah ta yaƙi ba sallah ta yaƙi dai aka saman dabba ko kuma wanda ya kasance shi na cikin tsananin tsoro tsoron da kasa in ya sauko ƙasa shi na gudun namun daji su cinye shi wannan shi na sallah saman dabba ta yi ko kuma mara lahiya wanda ya kasance shi na tsananin rashin lahiya ko ya sauko ƙasa kwance bai sallah ko ya sauko kasa bai ya sallah tsaye to wasu maluma sun ce ya samu shi sallah saman dabba ta yi sai wanda ya kasance shi kuma shina cikin tahiya ga zamana an yi ruwa duk gari ya caɓe gaba ɗaya ƙasa ta caɓe akwai caɓo ko ina in ya ko tsaye zai sallah cikin caɓo to an ce shi tsaye tsaye ga dabba ta shi sallah amma shi huskanta shi daga alƙibla to bakin su kenan don hakan ga duk waɗanda masu uzuri na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tahe tahe da yawa ƙwarai kwarai na yaƙe yaƙe lokacin da manzon Allah ka tahiya wajen yaƙi bai taɓa sallah ta farilla saman dabba ba sai ya sako ƙasa sannan shi ta kaga shi ce illal fara'ida banda salloli na farilla ashe kenan wannan hadisi shina karantar da mu cewa ana sallah ta nafila wurin tahiya manzon Allah ya kasance in yi tahiya wurin sallah in yi in yi tahiya tahiya da ta kai kasaru ko da bata kai ƙasaru ba in lokaci ne na nafila filin dare manzon Allah zai nafila filin dare saman dabba ta yi sannan kuma shi na wuce saman dabba amma bai sallah ta farilla saman dabba babul qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu babul qunuti bai mai bayani akan qunuti qabla ruku'i gabanin ruku'i wa ba'dahu da bayanai ana magana akan wuturi kuma ya kawo kunuti me kawo kunuti cikin wuturi saboda maluma sun ce kunuti shine kasancewa cikin wuturi manzo Allah ya kasance shine kunuti ga wuturi ne don haka a ce kenan kaga hayyo ji ana cikin babi na wutiri kenan sannan kuma a sallah ta isha'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kai karshen ta akwai wuturi cikin ta shina ina abin nan ne shina kunuti ciki sannan ta sallah ta magariba manzon Allah na kunuti ciki to sai abin da an ka shiga suwa wanda ba wuturi ba shi a sallar subahin manzon Allah na kunuti ga sallar subahin kuma ba ta da wuturi ita babul kunuti qabla ruku'i wa ba'dahu حدثنا مسدد هو ابن سرهد قال حدثنا حماد بن زيد an ayyubu an ayyubu huwa ibnu abi tamimata asahata yani an muhammad ibn sirina qala ila an tambayi anasun aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi manzo Allah ya kunuti ga sallar subahin qala na'am annabi zai ce manzo Allah ya kunuti ga sallar subahin faƙila aka ce a waƙanata ƙablar ruku'i shin ya yi ƙunuti gabanin ruku'i gabanin ruku'i ya kai ko ba'adar ruku'i faƙala sai ana zai ce ƙanata ba'adar ruku'i ya tiran manzo Allah ya yi ruku'i bayan kunuti manzo Allah ya yi kunuti bayan ruku'i amma yasiran kaɗan na wata guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi na kunuti ba da ruku'i amma duk kunuti manzo Allah kabla ruku'i yake don haka shi a tambayar da ya mai shin ya yi kunuti kabla ruku'i sai bai ba jawabi akan haka nan ba sai ce to ya dai yi kunuti bayan ruku'i amma haka ɗan na kenan ashe kenan kabla ruku'i duk gaba ɗaya sai da manzo Allah kunuti kabla ruku'i ya kai Kuma muka sallar su ba shi. Haddasu na Musa dada huwa inu Sarhad. Ƙala Haddasu na Abdulwahidi. Ƙala Haddasu na Asimun. Hauwa inu Suleiman Al'ahwal. Ƙala su Alcu na tambayi ana samna malikin An nama kunutu a kunuti fa ƙala ce. Ƙarkar kunutu kunuti ya kasance a ƙarkar kunutu. Lallai haƙiƙa kunutu ya kasance ga sunna ta mazan Allah Sallallahu alaihi wa ta'a lallai haƙiƙa shari'a akwai kunuti. ya aza ya tambaye shi nashi akwai kunutu cikin sallah ko ba kunutu cikin sallah ana kunutu ko ba yi sai ce karkanar kunutu kunutu tabbar dai shi kan ya kasance to qabla ruku'i gabanin ruku'i aw hu ko baya ne qala sai an ce qabla hu gabani ne qala watan sai shi yace mishi fa inna fulanan inji shi asimun sulaiman al-ahwal fa qala sai yace ma anas fa inna fulana haqiqa ne a ibn hajar ya ce bai tsayu akan kowanne na ba amma wasu maluma sun ce muhammadu nasirini na yace fa inna fulana haqiqa wani ni ya gaya mini an ka yace ya jiyo da gare ka annaka qulta ka ce ana qunuti da ruku'i bayan ruku'i ka ce qunuti bayan ruku'i aka yi ne fa qala sai yace kazaba yayi kuskuren ji ko kuma ya faɗi abin da ba daidai ba an ce ahlul hijazi suna da ga abin da a kuskure su ce kazaba <clears throat> domin idan idan kai kuskure ka faɗi hilaful waki saɓanin abin da ya auku wanda ya ƙarya ya faɗi hilaful waki saɓanin abin da ya auku don haka sai ce kaza ya kuskure inna ma qanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i manzon Allah watan bai taba kunuti bayan ruku'i ba illa shahara in ba wata guda ba sai kawo inna ma lil hasari inna ma qanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shahara. haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kunuti da ruku'i shaharan wata guda kawai bakin wata guda kawai yayi shina kunuti da ruku'i amma duk kunuti ne ya kasance kabla ruku'i urahu sai ana yace kana ya kasance ba asa aqwaman manzo Allah ya aika wasu mutane ba asa qauman ba asa aqwaman ga wata riwaya ba asa qauman ga wata riwaya ba asa aqwaman ga tamu riwaya ba asa qauman da wata riwaya ba a sa aqwaman hmm urahu ina da tonai urahu watan sai shi annabi ya ce urahu ina da tonai wa abinda sai ruku'i abinda sai kunuti ba da ruku'i sai kawo dalili misali misali kunuti ba da ruku'i Kala watan sai annabi ya ce urahu ina da tonai kana ya kasance shi manzon Allah ba asa kauman ko ba asa aqwaman ya aika wasu mutane watan ga jiha ta najadu ya aika wasu mutane najad najad ya aika wasu mutane inda wasu tatarrai waɗanda ake kira watan su annan mutane da aika ana kiran su alqura'u mahaddata na tara wuri guda su kusan saba'in ya aika su ga ga najad domin su kira kafirin najad zuwa ga musulunci sannan kuma bayan haka nan su kantace su alqur'ani to da ya aika su ba su wada kai wannan wurin ba sai dai wasu kafirai suka tare su wato ana kiran su shugaban su ana ce mishi amirun dufaili da shi da jama'a yi da ri'ilu da zakawanu da usayyatu sai ya tattara ga kabila gaba ɗaya suka tare waɗanga ƙura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika kiblan najdin suka tare su kuma dukkanin su suka zagaye su daidai wani da ake kira bi'ir ma'unata suka karkashe su gaba ɗaya suka yaƙe su sosai su saba'in suke amma su ne su saboda kabila uku ta yaƙe su ga ri'ilu ga zakawanu ga usayyatu suka zagaye su ga wannan mashayar suka kama halbensu suka kama saransu suka kama su su da da abin da masu har suka karkashe su in ba mutum guda ba wanda kawai ya daga cikin su akwai ka abunu zaidin al-asari shi kadai kawai tsira daga cikin dukkanin wannan qura'u su 70 to shi na ce qura'u inji ana zai ce ina zato kana ya kasance ba aka aqwaman ya aika wasu mutane ƙara lahum ana ce musu alƙura'u zuha sab'ina miqdar sab'ina rajulan sun kai kusan mutum su saba'in. ya aika su ila qamin zuwa ga wasu mutane mushriki na kafirai su ne mutanen najar to su wa'annan mutanen da aike su inda suke duna ula'ika ba wa'annan da yawa addu'a ba wa'annan da suka tare su ba inda suka ba inda suke aka aike su ba domin su wa'annan suka tare su kana bainahum wa bainar rasulullahi ahadun suna da amana tsakaninsu da manzo Allah su wannan mutane wa suka tare waɗannan ƙora'u ɗin saboda suna iya shiga cikin birnin su saboda ba jihadi tsakanin su akwai sulhi na dakatar da faɗa tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wasallama akwai amana ta ba za su yaƙi manzo ba manzo ba zai yaƙe su ba don haka ashe kenan kaga bi cikin birnin su ba laifi bane to da shi Aminu Fahim ya ji hitowarsu sai ya tare duniya ne sai suka tare suka yaƙe su to shi na sai ce ya ce ni yace duna ulaika wa'annan mutanen wa'anda aka aika wa'anda manzo Allah ya aika wa'annan mutanen zuwa gare su duna ulaika ba wa'annan manya suka tare su wa kana bainahum wa bain rasulillahi ahadun wa kana ahadun alkawli ya kasance na rashin yakar juna bainahum tsakanin su wa bain rasulillahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su da manzon Allah akwai alkawali ne ba za su yaƙe shi ba ba zai yaƙe su ba to tare da haka sai suka wale wannan amana suka yi yaudari manzon Allah suka yaki dukkanin kodawo din gana shi su haka kashe su faƙanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaharan manzon Allah ya kunuti wata guda ya da'u alaihi shine musu mugunyin addu'a shina cewa wa wa usayyatu asatillahi wa rasulahu hmm, yana ce Allah ka la'anci watan ra'ilu ka la'anci zakawanu wa usayyatu su ma usayyatu asatillahi wa rasulahu sun saba Allah da manzonai sai mi to to shi na ce kanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaharan yad'u alaihim na na ibn yunus qala hadathna za'idatu tuho ibn qudama an taimi daga taimi huwa sulaiman ibn darhana an abi mujallidin huwa lahiqun humaydin an anatin daga anas qala ana zai ce kanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shahadan manzo Allah ya kunuti wata guda ya da'u ala ilin shina ya addu'a gari ido wa zakawana da zakawana wa usayyata da usayyata shi abba ya kawo ba hadisna musaddad qala hadisna isma'ilu qala hadisna halidun huwa al-hazza'u an abi qilaba huwa abdullah bin zaid al-jurmi an daga anas qala anas yace kana al-qunut qunuti ya kasance fil maghribi wal fajr kunuti ya kasance manzo Allah na yi ne fil magaribi da sallah ta magariba wal fajr da sallah ta subahin sai aka shahi kunuti da sallar magariba sai aka bar kunuti da subahin shine an ka cewa lam yadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kunutu fi subhi hatta farqa dunya manzo Allah bai gushe ba shina kunuti ga sallar subahin har ya rabu duniya har bar duniya gaba dai manzo Allah shina kunuti ga sallar subahin bai bar kunuti ba ga sallar subahin hatta farqa dunya amma akwai hadisi na Abu amin al-Ahja'i yace an abihi daga mahaifi ne yace sa'altu yace na ce ma abi sallaita halfan nabi wa abi bakare wa umar wa usmana wa ali haka nan kuma kai sallah bayan ali bil kufa can kufa she sun kasance suna kununki ga sallar subahin qala ya aybunayya innaha innahu muhdisun ya bunayya aybunayya kai ana innahu qunuti bayan sallu subahin muhdisun fara shi an kai manzon Allah bai ba to yanzu nan ga nan mun sun da wannan na wani zamu dauka kamar qunutu fil maghribi wal fajr ko sannan kuma ya ce kaga wannan anas hadimin manzo Allah na sallallahu alaihi wasallama mai wa manzo Allah hidima ne sallallahu alaihi wasallama ya ce lam yadallu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya qunutu fi sufi hatta faruqa dunya manzon Allah bai gushe ba shi na kunuti ga sallu subhanahu hatta faruq ad-dunya har ya da duniya to in mun gama shi da hadisi na Abu Amir al-Ajja'i wannan da wannan hadisi sai mu kama sun yi kabra an samu kabra ko to wannan zamu dauka sannan kuma kaga ya ce Abubakar da Umar da Usman duk su da Ali to sannan kuma wannan hmm, wannan tahawi fi sharhi ma'anil athari nashi ya kawo riwayoyi masu yawa akan cewa abokar ya kunuti ga sallar subahin abu huraira ya kunuti ga sallar subahin umarun hadabi radiyallahu a umarun hadabi radiyallahu anhu shi ma yayi kunuti ga sallar subahin to don haka kaga ashe kenan kaga an samu sahabbai sun yi nan kuma an samu ba su yi ba to amma kuma wannan hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke lam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dauki fi sufiya ta faru duniya to kenan ne zamu dauka kaga nashi zamu dauka ko tun da yace nan ga Abu Amin al-Ajai bai rayu da manzon Allah kamar da Allah ya rayu da shi ba annabi yana tare da manzon Allah safaran wahadaran yana tare da manzon Allah gida ko wurin tahiya cikin gida ko wajen gida duk inda suke suna tare da shi da haka ashe kenan ga nan ga ya yi kusantar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma yakan yi shi wannan abu amira aja'i ya tambayi mahaifi ne yana yi wa shi mahaifin gana shi shina magana ne akan kunuti wanda manzon Allah ya bari na wata guda yana yiwa kilishi shi nuhi manzon Allah ya kunuti ba adar ruku'i shaharan yad'u ala ilmin wa zakawana usayyatu yad'u ala ilmin wa zakawana usayya an gane wannan ko wasu maluma sun ce kilishi shi nuhi. amma tabbas lalle hakika tunda hajja umrun hadabi radiyallahu anhu shina kunuti bayan sallar subahin hamma ga addu'ar da yake cikin kunuti ne Allahumma inna ta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nunni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla'u wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa tsa ilayka nat'a wa nahfidu najura wani wa nahfidu najura hamataka wa nahfa azabaka inna azabaka bil kafirin mulhiqun to sai kasance gashi wannan addu'a ce ta Ibn Hadabi radiyallahu anhu ya kasance shi na yanta ga sallar subahin ga ga kunuti ne kabla ruku'i gabanin ruku'i amma ya zo cikin mudawwana magana akan kunuti kabla ruku'i ko ba'da ruku'i abinda malikun asan yace da kunuti kabla ruku'i da kunuti ba'da ruku'i ga sallar subahin fawasi'un duk da an kai daidai na to sai kasance maluma sun yi sabani akan kunuti imamu na wannan abu hanifa radiyallahu anhu ya tahi akan cewa kunuti wajibi na amma ga wuturi na isha'i ga wuturi idan ka kare wuturinka za ka yi kunuti daɗa wuturin nan bayan ya isha'i ka yi shi ko ko bayan ƙyamun laili in kai za ka yi kunuti shi kuma ahmadun hanbali radiyallahu anhu ya tahi akan cewa kunuti musu na amma shi ma fi shi shi mata akan ci mustahabbi na amma fi wuce cikin wuce da sha da da malikun anasin da shafi'i sun tafi akan cewa qunuti mustahabbi na fi salati subhi da sallar subahin kaga da Abu Hanifa da Ahmadun Hanbalin sun tafi akan cewa qunuti ana ne ga wuturi sai dai shi Abu Hanifa ya ce wajibi na Ahmadun Hanbalin ya ce mustahabbi na da maliku ibn da shafi'i sun tayi akan cewa ana kunuti kunuti mustahabbi amma fi salati sun shiga sallar subahi sai suna da bambanci shi imamu na maliki akwai zabi qabla ruku'i ko ba'dahu amma shi shafi'i ya ce ba'da ruku'i kawai ba qabla ruku'i ba don haka duk wanda aka doka yayi to wannan babi na wuce ya kare shina da hadisai ingantattu shina da hadisai wanda kasance mutasalai na hadisi goma sha biyar mausuli daga cikin su hadisi guda bakwai wanda ya takarari cikin su hadisi takwas bismillahir rahmanir rahim abwabul istiqai babu buka masu bayani akan roƙon ruwa babul istiqai wa khurujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil istiqai babu mai bayani akan roƙon ruwa da hitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hege wajen gari saboda roƙon ruwa حدثنا أبو نؤيم huwa falalun dukainin qala haddathna sufyanu huwa as-sawriyu an abdullahi ibn abi bakarin an abadun tamimin daga abadun tamimin daga abadu ibn tamimin tamimin da zaid ibn kenan a abadun tamimin an دغ daga basambo ne abdullahi بن زيد بن عاصم akwai wannan tamimun zaid ibn asim akwai abdullahi bin zaid ibn asim shine wanda ya muhurkin kiran sallah to shi wannan abbadun tunimin ya rawaito wannan hadisi daga ammi ne kanin mahaifi ne kowa mahaifi ne abdullahi da zaidin atimin an ammi shi na ce an shi daga ba sambo ne kala watan sai shi ba sambo ne ya ce abdullahi da zaidin atimin kenan harajan nabiyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hita ya tarki kina roƙon ruwa babul istisqa'i wa khurujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa'i harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya tafi manzon Allah ya hata shina roƙon ruwa fa hawwala da da'ahu ya juye da mayashi ne wannan shi an makasudi ta jima babi harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya tafi babu hurujin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil istisqa'i babu du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ij'al hasini na kafini yusufa babu du'a'in nabiyyi bai mai bayani akan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma Alha. Allah ka sanya shekaru na na ƙurayshawa sini na shekaru na fari ka sini Yusufa irin shekarun fari na Yusufu Yusufu alaihi salamu zamani ne an samu fari shekara bakwai to sai kasance da manzo Allah ya kere ƙurayshawa banu Hashimin da banu ɗalibi. akan su imani suka ki imani sai ce Allah ka tsananta musu Allah ka jefa su cikin rashin ruwa Allah ka jefa su cikin talauci Allah ka yi musu kaza ka yi musu kaza ka yi musu kaza to shi na ce watan babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallama yaji alhasini na kasani yusufa haddathana qutayba hmm ij'alha alaihim akwai riwaya ta ij'alha alaihim allahumma ij'alha alaihim sinina kasani yusufa ko kuma allahumma ij'alha na yusufa hmm. allahumma ij'alha sinina kasani yusufa tamkar shekaru na yusufa ko kuma kasani kasini yusufa tamkar shekaru na fari na Yusuf alaihi salamu haddasana qutaybah bin sa'id qala haddasana mugira bin abdurrahmani an abi zinadi huwa abdullah ibn zakwana an al-araji huwa abdurrahman huwa abdurrahman ibn an abi hurayra daga abi hurayra anna nabiyya haqiqa mazu Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza rafa ra'sahu min ar-rak'atil ahirati idan manzo Allah ya dago kai ne daga ta karshe ya qulu shina cewa Allahumma ya Allah in ji ayyasham na abi rabi'ata Allah ka tsayar da ayyashi dan abi rabi'ata Allahumma ya Allah in ji ka tsayar da Salama tamni Hishamin Allahumma ya Allah in ka tsayar da alwalidan alwalidi walidi dan walidin mugira Allah ka tsayar da shi suna cikin makka suna cikin wanda aka azabtawa saboda shi cikin suna cikin almusallafuna min rijali wan nisa'i suna cikin wa'anda kafirai ka azabtawa bayan manzon Allah ya hijira ya koma Madina wa'annan su kun basu iya hijira saboda talaucin su da ramnin su to shi na mazu Allah ka addu'a shi na Allah ka tsar da wani Allah ka tsar da wani Allah ka tsar da wani kuma duk Allah ya tsar da su ba wanda an haka shi cikin su sai da aka ce maka aka iko su lahiya lau ba su yi komai ba sani Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah in ka tsar da almusalafina masu ramni min almu'mini daga cikin mu'minai kaga wannan watan wannan amunna ba'ad hatin Allahumma ya Allah injil mustadafina ai suna cikin su ka tsayar da masu ramni minal mu'minina Allahumma shdiru wada ataka Allah ka tsanantar da Allah ka tsanantar da wada ataka uqubaka ala mudara ga mudara wa'annan qurayshawa na ana kiran su mudaru suna mazo Allah ce Allah ka tsananta musu azaba Allahumma ya Allah ij'al haka sanya ta sanina shekaru kasini yusufa tanka shekaru na Yusufa na fari wa annan nabiya haƙiƙa manzon Allah inji Abdullahi ibn inji Abdullahi ibn Mas'udin a inji Abu Huraira wa annan nabiya haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace gifarun gafarallahu laha wa tambanu gifarin gafarallahu laha wa aslama salama hallahu wa aslama su kuma tambanu aslam salama hallahu Allah shi tsar da su Allah shi muhu sulhi Allah shi sa cikin aminci ne saboda sun zo sun musulunta ba da yaki ba su kuma watan banu gifarin watan gafara Allahu laha hmm. sai mi qalamun abiz zinadi watan abdurrahman dan abdullahi ibn abin zinadi abdurrahmani dan dan abiz zinadi na abin zinadi ana ce mai abdullahi ibn kawana. watan qalamun abin zinadi an abihi daga mahihi ne kenan abu zinadi abdullahi da ibn zakawana haza kulluhu fi suhi wannan addu'a da manzon Allah ya dukkanin ta yata fi subhi cikin sallah ta subahin haddathna usman ibn abi shayba qala haddathna Jarirun, huwa ibn abdul hamid ar-razi am huwa ibn mu'tamir al-kufi an abid duha daga abid duha huwa muslimun subayhin al-kufi an daga masruqu huwa ibn al-ajdai al-kufi qala ce kunna mun kasance inda abdullahi gon abdullahi ibn mas'udin faƙala sai abdullahi bin mas'udin ya ce inna biya haƙiƙa manzon Allah lamma ra'a minan nasu idbaran lokacin da ya ga bijirewa kafirai na makka watan sun ki imani kenan faƙala ce allahumma sab'an Allah mun ina roƙonka Allah ka sanya shekarun su kasance shekaru bakwai ka sab yusufa tamka shekaru na farin da an ka samu zamanin yusufa alaihi salamu fa ahadalkum sanatun sai shekara ta fari ta kama su hatta kullu shay'in ta cinye komai tallashe komai ta tumbace komai hatta aka luda. sai sun haka macin fatu wal mai tata da musai wal jefa da musai sai sun hako mu suna cin musai al mai tata abinda an kanke ko wanda ba a yanke ba wal jefa abinda ba a yanke ba annan to sai da an haka ga wayan zura haduhun gudan suna dibi ila sama'a zuwa ga sama fa raddu hana sai shiga hayaki min ju'i saboda yunwa saboda ramni na gani ne in ya diba sama sai shiga kamar haƙi a cikin sama farta kiriyo mutace sama abidu hanin mubinin sami to lokacin da wannan ya faru fa'ata abu sufyan abu sufyan abu sufyana fa'ata yazo inda fa'ata fa abu sufyana abu sufyana yazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ce ya muhammadu kaga bai ci rasulullahi ba ana nan maka kenan makka ake fa diba duk tsayin ba duk wannan wahansuwa da sun kama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam sun kama shi har ya kai ga musu mugunya addu'a kuma gashi ƴan uwa ne na ƙureshawa shawana ya kai ga musu mugunya addu'a ashe sun san gaskiya na cika kiran su ashe kuma sun san shi manzo Allah na da gaskiya ya to sai ce ya Muhammadu innaka tamuru bi da'atillahi ka kasance kana horo da Allah da'a wasu da rahimi kana horo da sadar zumunta to ai wannan yanke zumunta na cewa Allah shi halaka wani Allah shi halaka wani Allah shi halaka wani ashe yanke zumunta na <laughs> fa inna qaumaka haƙiƙa mutanenka kaga bai ce fa inna qaumi ba bai ce fa inna qauma sai ce fa inna qaumaka haƙiƙa mutanenka ka halaku ga sun suna ta mutuwa fa daqullaha lahum ka roƙan musu Allah qala Allahu ta'ala to shi na sai dai wato fa daqullaha lahum ka roƙan musu Allah sai manzon Allah ya roƙa musu Allah ya ce Allah ka Allah ka ɗauke musu fari sai fari ya ɗauke da fari ya ɗauke sai manzon Allah sai Allah subhanahu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi to fari ha ya ɗauke amma haka sani za su koma ma ɗabi'an nan tasu sun ka ce in ka ɗauke mana fari za mu yi imani da manzon Allah ya roƙi Allah Allah ya ba su wa sai suka ƙi imani suka rige suka ƙi imani to shi ya suka ke imani sai Allah ce musu qala Allah ta'ala fa ta ka jira su yawma tatis sama'u bi duhani mubinin ka jira yawma tatis sama'u bi duhani mubinin duhanun mubinin shi na nan tahi gare su wato shi ammi za su koma shiga cikin tsanani na yunwa da talauci yadda wannan gadi sun shiga da wanda sun samu kansu ciki ne za su samu kansu cikin tsanani na yunwa da talauci yadda wannan halin da suke ciki ne yanzu to shi na ce ce mi ila qaulihi har zuwa ga cewa tai aiduna wata masu komawa na yawma yabtishul badashatul kubra yawma radda yabtishu yawma radda nabtishul badashat za mu kama su kamu al kubra babba wata yawma badarin kenan ko kuma yawmul qiyamati ka jira za su koma mu kafircin su sannan kuma bayan haka nan za mu kan musu yawma nabtishu radda za mu kama su al badashatul kubra watan kamu wanda ababba fa inna muntakimuna ni a gaba falbada shatu wannan kamu ya kasance yau mabadar da ranar badar wannan fasara ce ta abdullahi ne matsudin yake falbada shatu kamun ga babba ya kasance yau mabadar da ranar badar ranar an haka musu kamu babba daren nan an haka kashe mutum saba'in cikin su manya manya kuma aka kama saba'in daga cikin su wa kammalat duhamu hayaki ya riga ya wuce ni a gaba walbadashatu ita ma albadashatul kubra albadashatul kubra ta wuce wanda zamu watan wa tsakkar zabtun fa sawfa yakunu lizama shi ma ya riga ya wuce wa ayatul rimi haka nan ita ma ayatul rimi ta riga ta wuce babu su'alin nasu al-imam al tilqa'a idza qahadu alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah abu da mizbahu amma ko can mambar wani abu san baku ki mu jariya ko inna mata ku to shine ai ba ku ba shafin ji mu jariya alle min ne qudamata wa walidil yazid gairuhuma harisatun bila mazid jamma jarirun fi min usmana wa fi ابن الحسين الهاؤور والزاي يفي حدير بالدالي أبو إمرانا والد زيد في المغا والد زيد في المغازي بانا جم هراش أيد كسر المؤجمي وفي أبي ربيع أهم الفعلمي جم حسين جم حسين أي بدم الهائي وفتح سعد أهم لا وجائي فتح أبي حسين fatahu abi hasini ay usmana hudayna biddadi abu imrana hudayna biddadi abu sasana وجمع هازم وفمن هازمي أبي معاوية abi mu'awiyataha an ijami to shi na ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah shi na ce jimu jariya sai jariyatu da harisatu bai kawo jimu ba ko shi a can inda mun ka hito jimu jariya watan jimu na jariyatu akwai jariyatu akwai harisa ta sadda ba a sa ɗiga ba a sa masu da jariyatu da ta su duk gudana wajen rubutu to amma sace limni mata in ka rubuta da jimu wata guda ma kawai yake amma in ba shi ba sace walid yazidi sannan da mahaifin yazidu sai ka ce yazidu na jariyata da ruhu ma duk wanda ba su ba harisatun harisu yake lama zidin babu ƙari waɗanga ɗaya an ka samu daga jariyatun ni kudama sai ya zidun jariyatu su ke nuna adda jariyatu cikin ruwatul hadisi in ba waɗanga ba duk harisatun suke sai jarirun daidai muke ko jamma jarirun shi kuma jarirun na da harizun jarirun harizun da harirun duk gudana wajen rubutu yace jamma jarirun jarirun jarirun jamma shi da yawa kenan jarirun shi addewa cikin larabawa ibn usmana wa fi ibn husaini alha'u wa zayu fi to amma alha'u ha'un wa zayu da zayu ahiran karshe yafi shi zai ke watan ibn usmana ko daidai muke ibn usmana watan kenan akwai harizun usmana harizun usmana Wafi fi abin husaini sannan kuma a akwai abul husaini wafi fi ibn husaini haka nan kuma watan ga ibn husaini akwai harizu ibn husaini alha'u ha'u watan wa zayu da zayu ya fi ya zai ke hmm. sami to sai sai hudairun ba hadirun ba hudairun watan wannan ma wa qala ishtibahu fihi illa fi harfin ma wa qala ishtibahu fihi illa fi harfin abinda kasance an ka samu istibahi kama in ka diba da harirun da jarirun da hudairun sun yi kama me a bambancin su danun kawai sun samu istibahi ashe in ka diba da jarirun da hudairun hudaybin ya qarubuhu ya kusance shi wa qala ishtibahu fihi illa fi harfi in ba ga harfi guda ba shi addalun to shi na ce hudayrun biddali abu imrana sai ka ce imrana ibnu hudayrin walidu zaidin sannan kuma akwai hudayrun akwai walidu zaidin sai ka ce zaidun hudayrin wa'annan watan wahuma dukkanin kowa ɗaya daga cikin wannan wa ka'a ma fil magazi ambatonsu ya zo cikin yaƙi bana zikiruhu ma fil magazi fi sahihul buhari amma da la riwayatin bana zikiruhu ma fil magazi ambatonsu ya bayyana fi kitabil magazi na buhari fi sahihul buhari amma da la riwayatin ba da riwaya ba cikin sahihul buhari akwai wannan hudairun imrana sannan kuma akwai zaidun hudairin amma ba cikin riwaya ba sun da cikin magadi na na Buhari radiyallahu anhu sai jamma harashin wannan harashin bil ha'il mu'jami ai bi kasaril mu'jami da yin kasara ga ha'un ga mu'jami hirashu kenan sai ni wa fi abi rabi'i amma ga abi rabi'i ahmil kai ihmali wa alami sannan kuma tan kasan da haka to shi na kana cewa duk hirashin wa dake hai kirashun bilha'il mu'ajjami sannan kuma da kasala jamma watan kenan kirashun kulluhu mu'ajjamun wa fi abin rabi'i amma banda abu rabi'i kenan rabi'un rabi'un hirashin rabi'un hirashin bilha'il muhammali kawai a hamil kai ihmali wa almika sun wannan sai husainun da hasinun da habinun da hudainun su kuma kaga in kaddiba da hasinun da husainun da hadinun da hudainun ba su da bambanci wajen rubutu wajen hudu suke da bambanci to shi ce jamma hudainun jamma husainun husainun husainun jamma yayi wa kwarai ay bi dammil ha'i dai damma ga ha'u wa fatahi swadin dai fataha ga swadin husainun uhumila sannan da hawan din nan da shanun din nan uhumila kowane su bai da digo amma waja'in fatahu abi hasinin fatahu abi hasinin yin fataha ga abu hasinin waja'in ya zo waja'in fatahu abi hasinin fatahu abi hasinin waja'in ya zo ai usmana abinda a suna nai watan usmanu a suna nai ana kira ne abu hasinin sai mi sannan shi kuma tan huzainun akwai huzainun shi kuma tan biddadi abu sasana ana kira nai watan kenan sasanu ibn hudaydin sasanu ibn hudaydin sai ni wallahi alhamdulillah adiba usulun cikin shuru'un nubuwa wa risala ko al huriyya daga cikin shuru'un nubuwa wa risala al huriyya akwai yauci la budda babu makwali rasuli ga manzo an ya kuna shi kasance horan damin wuyi hasabin cikin ma'abuta daraja mun sabin da dangantaka mai kyawu لأن الأبد رقيق سبو دبا وند كسنشي لأن الأبد domin bawa an raƙiƙa wanda ya kasance ɗin tsabbawa na la yamliku min amrihi shay'an bashi mallaka komai cikin al'amari ne wa huwa hadi'un fi kulli umuri li sayyidihi wa huwa hadi'un mai kankantar da kai ne na fi kulli umuri ga dukkanin al'amuran li sayyidihi na shugaba ne duk abin shugaba ne bashi umuni zai mai da'a wa hadha wannan yamna'uhu shina na shinar kiyama daga tsayuwa bi aba'in nubuwa daga nauye-nauye na annabci wata ba'ati risala da nauye-nauye na manzanci ba shi ya ɗaukar nauyi na annabci balle nauyi na manzanci saboda shi a cikin ƙangi na bauta wa minan nususi akwai daga cikin nasussuka Allah tumi wanda ke ishara ila zalika akan wannan qauluhu ta'ala ya salihu ya kai salihu kalkunta ka kasance fina cikin mu maljuwan dan asali mai girma qabla haza gabanin ka zo da cewa kai manzo haki ashe kenan kaga ya kasance min zawai hasabin wani sabin wa qawluhu hudu zance na ta'ala da haka fi zikiri qawlihim ga ambaton zancen su li shu'aibin ga shu'aibu walau la rahaduka suka ce ba don jama'a ka ballar jama'a ka da mun je heka ba don jama'a ka ba da mun je heka sai ce kai tonku yanzu jama'a ta ka hana ku je heka ba ku ji tsoron Allah hmm. to kaga ashe kenan kaga dan asuli na shina da nasabun shina dangantaka mai kyau sai mi a asidiku daga cikin sharuɗa na wannan akwai a gaskiya wa huwa shi ta habarihim dacewar labarin su liwaki ga abin da ke aukuwa fi da awa risala ga da'awa ta annabci wal ahkami da hukumce hukumce Allah ti yabluguna haudu suke iyarwa anallahi daga Allah ta'ala da haka qala Allah ta'ala Allah shina cewa wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da sa sun yi gaskiya al ahzab watan wannan shi ke gudun gaskiya annabawa dukkaninsu da manzanni wa qala ta'ala Allah shi na cewa aidan kuma wa ma yandiku anil hawa manzo Allah ba shi magana akan son rai kenan shi na faɗin gaskiya cikin maganar shi li'annahu domin abinda asha'ani law jaza alaihimu al-kadhibu wa li'annahu domin abinda asha'ani law jaza alaihimu al-kadhibu da ƙarya na halatta gare su la jazal kadhibu fi habarihi da kadiya ta halatta gaba da labari ne ta ala da haka li tasdiqihi iyahum saboda Allah shi ya gaskata su bil mu'jizati da mu'jiza annazilati wadda ki tasar kaman zalta masarkin sadaka abdi fi kulli ma yuballigu anni bawa na ya gaskiya ga dukkanin abin da faɗa shi da gare ni na saboda Allah ya ba su mu'jiza mu'jizar na ita hagudin cewa lallai haƙiƙa Allah ya gaskata su ga aikin da ya musu saboda um, annabawa su ne wasu da tsakaninmu da Allah ba mu ganin Allah amma su suna ganin Allah sun an su saƙo ga Allah amma ba mu ashe da ba mu kusa saboda sun ka an su saƙo to me hagu da saƙon ga daga Allah yake mu'jiza da Allah ya ba su anna da zo da kasance za a sabkashe ta manzilata sadiq abdi fi kulli ma yaballugu anni kamar yanzu kana son ka aiki mutum wani wuri inda inda ya kasance wurin jin ka na ko inda kake da girma amma ko wanga za ka aiki ba a san cewa kai ka aiko shi ba amma kai an san ka dan bai dukkanin husun san Allah sai dai ba su gani ne ko to ana son a san nan ga wannan da ka aiko haƙiƙa kai ka aiko shi sai ka ce an shiga zobe na in ka zo ha gwadi ka ce ni na aiko ka da ganin zobe an sa aikin kana dan an san zoben ka an gane don haka mu'jiza annabawa ita ha gwadin haƙiƙa Allah ya aiko su wata jikul kazibi gaskantar da ko makaryaci min al'alimi daga wanda an musanni bi kadibi da ƙarya tai mahaddu kadhibin shi a cikin ƙarya wa huwa mahalun an Allah ta'ala ƙarya ko rarata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba kamar dumuhu abinda wannan dalilin tasuwa huwa jawazul kadibi halaccin ƙarya a laifin gare su mahalun shi ma kore na kabaraka tamka hakan da. lalle haƙiƙa da ya kasance Allah ya gaskata su ga abin da sun ka faɗi da Allah ya gaskantar da makaryaci kenan don haka ashe kenan gaskantar da makarci ƙarya ne ashe kenan zai lissar da kenan a ce Allah ya ƙarya Allah ko bashi ƙarya ƙarya ko ta ga Allah ashe in ƙarya ta koru ga Allah ko ta koru ga madani ne alaihi salatu wassalamu al amana sai amana wal muradu abinda aka nuhi bi hada ita hifzu zawahirihim tsare zahirin su wa nihim da boyyen su ana ana talabbusi daga haduwa bi manhiyan anhu da abinda an ka hana duk abin da kasance an hana shi ba za su hatsuna da shi ba ba za su faɓu da shi ba walau na haikara ko da ko hani na na karhanci wa dalilu ala zalika abin da hujja akan wannan huwa abin da ashi huwa abin da ashi annahu law jaza alaihim an yahunu Allah da shi na daukuwa gare su sai da Allah ta'ala dau haka bi fi'li muharramin da aikata abin da haramta aw makruhi ko abin da karhanta la jaza an yakuna zalikal manhiyu ma'muran bihi da zai halattar da shi kasance wannan abin da anka hana shi kasance ma'amuran bihi abin da anka hura da aikata da anna Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala amarna ya hore mu Bitti bittiba'ihim da su fi a qawalihim ga zattutukan su wa qalihim da ayyukan su hay su qala lokacin da ce adi Allah wa rasuluhu adi Allah kuwa Allah da'a wa adi wa rasula kuwa manzon Allah da'a wa qawluhu laqad kana lakum fi rasulillahi hasanatun eh, qudwatun hasanatun kaga duk wannan akwai jin koyi da su wa qawluhu da cewa tai wa ma atakum fa fahuzuhu dukkanin abin da manzo zo muku da shi ku rike shi wa huwa subhanahu wa ta'ala la ya'muru bi muharramin Allah ba shi horo da abin da ya haramta wala makruhin bai horo da abin da ya karhanta li qawlihi ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah ba shi horo da alfasha al-ahrab al-arab fala takunu abaluhum muharramatun fala takunu abaluhum. ayyukansu ba su kasancewa muharamatan wanda an ka haramta wala makruhatan ba su kasancewa wanda an karhanta wa hadhihi sifatu wannan sifa yu'abbaru an habil ismati ana bayan ta ana ce mata isma at-tabligu alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine farfesa sambo sulai na hudu shine farfesa abubakar abubakar ya gawa na biyar malam umar alkali na shida shine malam mustapha sile a tare na bakwai shine malam muftari birnin kebbi na takwas malam nura na ta'ala hausare na tara shine iman tabaru na limamin masallacin isa maswali hmm. na goma malam lawali a hibba na sha ɗai malam bello abdulhakim galadanci na sha biyu malam sa'idu gobirawa na sha uku malam junaidu rufawa wannan wa'azin da wannan mu'assasa ke shiryawa ƙarƙashin tahiyar al'imamu shami malam umar hamza dan mai shiya ana yi yana ƙarƙashin tafiyar da'awa ta malam umar hamza dan mai shiya ƙarƙashin jagorancin wannan babban malamin namu malam bello kofar asiri ina umar kofar to ale muku sanarwa mahalarta wannan digirin akan cewa kowa ba a doke ba ba akan halarta wannan wa'azi wanda za a yi shi ranar juma'a tara ga watan ɗaya hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu ga haihuwar manzo ga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, daidai da ishirin da uku ga watan sha 11 shekara ta dubu biyu da sha 2012 haihuwa annabi isa alaihi salam wanda yake za a yi wannan wa'azin lokaci karfe takwas da rabi na dare bigirin wannan wa'azi ko kuma mu ce dandalin wannan wa'azin shine masallacin sarki musulmi muhammadu bello ana shi gwada muna lokaci kuma shi ba mu iko zuwa shi sa a yi lafiya a tsari lafiya. Amin alaikum wa rahmatullahi wanda yake ana tsara ma malam lafiya da Allah ina tambaya menene hukuncin wanda wanda 'yan sanda suka kama aka sa shi a cikin sal Ina da wata tuhuma ko wani ne aka sa shi a cikin sal aka kulle shi sai zan lokutan sallah tun da sa yana cikin sal kullum har lokutan sallah gaba ɗaya suka wuce bai yi azzuwa ba bai yi la'asar ba bai yi magriba ba har bai yi isha'i ba kuma sai zan cikin sallin wurin da zai sallah babu tsarki shi idan ya fito zai ramka wannan sallah ko kuma ba zai ramka ba to wanda aka rufe cikin sel wanda aka rufe ga wuri wanda ya kasance wurin bai da tsarki kuma babu ruwan alwala balle shi sallah tsaye babu wurin taimama balle shi sallah tsaye to irin wannan idan har ya samu dama Allah ya kubutar da shi ya hito daga hannu annan su kama shi in ya hito da da lokacin su ya wuce ba zai yi su ba sun faɗi gare shi wannan shi a kauli na malikuna aisu radiyallahu anhu a ibn al-qasim radiyallahu anhu ce zai yi sallah haka nan cikin wannan najasa in ya hito kuma shiranka shi kuma a ya ce a'a shi nan cikin silɗin nan haka nan babu ruwan alwala babu rin taimama shi ta haka nan babu ruwan alwala babu rin taimama wannan shi a tsauri na ashabu a yi salli wa ƙaddi a kasu maƙala malikun wa a zabagu ya ƙaddi wal ada wali ashaba ko a zabagu ce shi koran ko zai shi bai sai ya hito sai shi ta ba za ta faɗi ba gare shi ƙauli hudu na wa man lam yajid ma'an wala mutayammiman fa arba'atul aqwali yuhkina mashaba yusalli wa yaqdi haka su ma qala malikun wa azbagu yaqdi wal ada'u li ashaba kauli hudu kenan na malikun a sai shi da mu doka in yi fito lokacin sallah da gawaci ba zai sallolin nan ba saboda mai takalifi aka dibi na nan ga Allah shi na cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu rin arwalla idan kuntum ila salati fagasudu wujuhakum wannan amru takalifin na hidabu takalifin na babu ruwa balle shi arwalla fallam tajidu ma an fata yamma Musa idan ayyiban ba ku samu ruwa ba ku ce ma gori mai tsaki kun babu rin to ina takalifi babu takalifi tunda babu takalifi babu ibada wannan shi a kauli na malikun an radiyallahu anhu don haka ba zai ranka ba gabatar da wannan kadiya ta wannan wa'azi kuma wannan juma'a ta tafi ita ce ake nufi wannan juma'a ta ke zuwa ita ce ake nufi za a yi wa'azi suna jiya akwai sauran tambayoyi tamci sai tambaya ta biyu wanda yake assalamu alaikum ala ji kan mallaka to Allah ina tambaya biye hukuncin kafirin da ya mutu yana da mata fiye da hudu sai zan ya mutu kamin ya yi zaɓin waɗanda yake so a cikin kuma duk matar sun musulunta ko sai ya mutu kamin ya zaɓi waɗanda yake so a cikin ko dai musulunta da ya musulunta kafirin da ya musulunta mm-hmm. yana da mata fiye da hudu kuma duk suka musulunta tare da shi mm. sai zan ya mutu mm. kamin ya zaɓi a hudu daga cikin gadon gadon mace gadon gado za a ba su na mace hudu su raba dukkanin su in suna da tsaya in suna da tsaya su muni za a ba su su raba in bai da tsaya sai a ba su rubu'i su raba su duka sai a ba su ɗaya bisa hudu su matan aure sai a ba su ɗaya bisa hudu raba saboda mai akwai rashin sanin mai haƙƙi daga cikinsu sun duki ayan akwai asiri a bashi in babu akwai baitul mali na to ya yi sallah ba tare da liman ba ko raka ta ƙarshe an ka ya riga liman ko ko riga ya riga ko liman ya riga shi wai riga wani daga cikin su eh. eh ya riga liman su jira kenan kake shi na zamani sabbin liman ka sajira shi na zamani to in haka nan na ya riga mai kenan har ya sani da shi har ya zauna. to kaga in ya riga liman ruku'i ya riga ya riga liman sajada kaga wannan raka'a gaba ɗaya ba ta da liman yayi ta ba don haka bai da wannan raka'a sai ya koma mai da wata raka'a saboda ya fita daga cikin tsari na liman ya yi ruku'i shi kadai ya yi sajadda shi kadai kuma ga ta da liman

Hmm. da gaskiya gara shi kawo su cikin gari musulunci sai karatu da shi kai su cikin anna sai karatu Don in Allah ya karɓi rayuwa ta kyan suna cikin annan nan ba a sama da su rayu su za ta kasancewa ba kuma an ce ƙasa kuhur ka a zauna ya ƙaura don zaman nan cikin su shi a gururan wanda bai ƙaura duk shi na cin masharran ba a zama cikin ƙasar kafin da ƙaura aka hijira aka yi hijira ba ta ƙarewa a rayuwar kiyama eh. mm. to ya daidai shi wannan in dai haka nan sallah ta daidai babu komi wanda ya riga liman ruku'i ya ɗaukako sannan liman ya ruku'i sai shi ruku'i bayan ruku'i liman shi kan sallah ta zama daidai hmm. Hmm. Hmm. Eh. ai mun yi bayani masaba ta shafi iya musahabi ta ɗauke shi masaba ta malikiya musahabi ta ɗauke kunuti ga sallar subahin a hanafiya ta ɗauke shi wajibi ga wuturi a hambaliya ta ɗauke shi mustahabbi ga wuturi shi kenan to dama mutane sun an so a yi bayani kan ashura amma da tambihi ɗaya za a yi gara na ashura ana ganin da ƙididdiga za ta faɗo ranar asabar ita ce ranar ashura ta su'a za ta faɗo ranar juma'a kuma shi azumi na ashura azumi ne na suna ta mazo sallallahu alaihi wasallama mazo Allah ya zo birnin madina lokacin da zo madina ya isko yahudawa suna azamtar rana suna azumtar rana ashura sai ya tambaye su sabbai ya tambaye huda ce musu da an wannan da kuka yi sun ka ce yawmun salihun yini na kwarai wata wanda ya kasance Allah ya tsaye da Musa alaihi salamu ciki ne daga sharin fir'aunu sai dai ce na hannu a haƙo bi Musa minkum mun he ku cincinta da Musa Musa ya zama namu akan ku don haka sai manzo Allah ya ce sai manzo Allah ya koyi azumin ranar Ashura kuma Amr bin Siyami ya kura da ai wannan hadisi Buhari da Muslim sun rawaito shi to bayan wannan kuma sai ya kasance manzo Allah shi na azumin ranar Ashura duk lokaci lokaci sai sahabbai sun fice ya rasulullahi azumin gada haka na ranar ashura yahuda da nasarafa su ma ranar ashura su kai kuma gashi ka dace da su ga rana sai ce to in Allah kai mu da lahiya shekara ta zagayo za mu yi taso a'a mu bar musu ashura'a sai mu yi taso a'a mu bar ashura'a sai kasance manzon Allah bai shekaru ba Allah kai rayuwa ta don haka sai wasu sahabbai suka suka shi biyu wasu sun ka tsaya ga wanda manzon Allah kai shine ashura'a tun da shekara bata kewaye balle shi taso a'a wasu kuma sai kasance suna ashura suna taso a'a daga cikin masu ashura sai taso a'a akwai abdullahi ibn shi shina taso a'a shina ashura to kuma sai falala ta wannan azumin shi wannan azumin shi da falala mai girma kwarai kwarai da gaske saboda ya zo ga hadisi kuma hadisi ingantacce na manzon Allah ya ce mahihicin azumi azumin muharram sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina bayani shina cewa azumin ranar arfa shina karkar zunubai na shekara biyu shekara da ta gabata da shekara da attahi shi kuma azumin ashura'a yuka fir sanatan madiyatan shina karkar zunubai na shekara da ta gabata shi azumi na ashura shi a falalatai to sai to sai adda aka bayani ana yi ciki ne to sai adda aka yi da aka bayani ana yi ciki ne ya zo ga hadisi na jabiru Abdullahi Abdullah radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man wasa'a man wasa'a nafsahu wa ahlahu yawma ashura'a wasa'a Allahu lahu sa'ir sanatihi duk wanda ya yalwanta ma kanshi ya rawata mu iyalai ne ranar ashura Allah zai yalwanta mai rayuwa ta zai yalwanta mai arziki ne sa'ir sanatihi har shekara ta kare shi ma umarnu hadabi radiyallahu anhu yace man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi yawm ashura wasa Allahu ku sa'ir sanatihi Allah zai rubuta mishi dukkanin shekara tai sai shi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu akan wancan hadisi na manzo yace wajen rabnahu ko wajen nahu kazalika mun ka jaraba ko mun ka same shi haka nan shi ma ya hamsu idan al-ansari wanda yi riwaya wannan hadisi daga sa ibnu musaibi shi ma ce wajen ramnahu mun ka jaraba mun ka same shi kazalika tausi'i ga iyali ranar ashura mustahabbi na an so yarwanta musu kuma har ga falala an samu ta yarwantawa wanda yarwanta ma iyali ne ranar ashura to Allah na yarwanta mai dukkanin shekara ta don haka za aka son a yarwanta ranar ashura to wata rana ce ake yarwantawa maluma sun ce watan za ka yi abinci mai yawa a ci ranar tasu'a shine shi shine daren ashura daren ashura aka mihi shine hawa ma wasu maluma suka wake shi la tansa saka yansaka rahmanu ashura zai la a haya ahya'i mazkura inna rasula salatullahi tashmuluhu qawlan wajen na alhaqqa wan nura man bata fi laylatil ashuri zata atin ya kulli ishatihi fil hawli masrura hmm. man ba ta fi da ashuri wanda kwana ga daren ashuri za ta shi shina mai yalwanta ma iyali ne yalwanta ma kai ne yalwanta ma iyali ne ya kun bi in shaki hitil hauli masururan zai kasance mai farin ciki iyaka shekarar nan tashi don haka yalwanta wannan ana yanta watan rana a abin nan daga daren ashura kenan tara ga wata ran na aka cika ciki don haka cika ciki musahabbi na ana yin tara ga wata ba goma ga wata ba kamar wanda mun kai iskunan magabata na yi ana cika ciki da tare ga wata don haka kada a manta da cika ciki kenan zai kasance ranar juma'a ita kuma ashura ga kididdiga na wata za ta kasance rana ta asabar <clears throat> alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam